a cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar zaben ta jigawa ta ce rashin kuɗaɗe da rashin kyakkyawan yanayi a jigawan su ne musabbabin ɗaukar matakin ɗage zaben baya ga bukatar da wasu jam'iyyun siyasa suka nuna ta neman a yi hakan sai dai jam'iyyar pdp da ke zaman babbar jam'iyyar hamayya a jigawan ta ce bata gamsu da hujjojin ɗage zaben ba kamar yadda alhaji aminu jahun bukadashin shugaban pdp a jigawar ke faɗi jam'iyyar pdp rashin jihar jigawa ta yi watsi kuma ta yi fatali da wannan sanarwa ta hukumar zaɓe ta jiha duk abin da muke yi da hukumar zaɓe a rubuce muke yin sa ba kuɗi a hukumar suka aiko mana da takardu jadawali har guda goma sha biyar muka bi su ɗaya ɗaya bayan ɗaya muka yi mitin da su muka ba su list na 'yan takara muka ba su takarda za mu zaben fidda gwani primary election a dukkanin mazaɓun da suke jihar za mu kuma zaben cikin gida a dukkanin yankunan ƙananan hukumi guda 27 kuma sun je sun tabbatar da wannan sannan dab da za su fara tantance 'yan takararmu mun haɗu muna wa fahimtar jam'iyya sama da mutum dubu sannan suka zo suka ce kawai muka tsinci takarda a wajen yan jaridu sun dage zaɓe saboda haka wannan ba gaskiya bane muna zaune lafiya a jihar jigawa kuma hukumar zaɓe ta ƙasa ma ta gudanar da wannan zaɓe na ba magana a ce security ko magana rashin kuɗi ba za mu amince ba kuma ba mu yarda ba za mu ɗauki duk matakan da ya kamata mu ɗauka ta hanyar shari'a domin ƙalubalantar hukumar zaɓe ta jiha da kuma gwamnatin jihar jigawa wannan mataki na hukumar zaben ta jigawa ya zo ne kasa da kwanaki arba'in wa'adin zababbun shugabannin ƙananan hukumomin ashirin da bakwai ya ƙare barista audu bula mabukarti guda ne cikin lauyoyi da ke nazari da sharhi kan dokokin najeriya gaskiya ne sashi na 79 na dokar zaɓuɓɓuka na jihar jigawa ta ba wa hukumar zaɓe dama ta daga zaɓe idan an samu dalilan da ita dokar ta faɗa dalili ɗaya wannan doka ta bayar shine cewa idan akwai zato mai ƙarfi cewa mummunan tashin hankali zai faru idan har aka yi zaɓe. Kowa ya sani a Najeriya tun da aka fara waɗannan rigingimu jihar Jigawa abin nan bai shafe ta ba. In za a yi zaɓe shekaru biyu da suka gabata a jihar Yobe na ƙananan hukumomi a dalilin mai jihar Jigawa za ta ce ba ta yi zaɓe a dalilin tsaro. magana a ce ba su da kuɗi tun lokacin kafin ita hukumar zaɓe ta sa ranar zaɓe ya kamata ta tabbatar da cewa ta tanaji kuɗin kayan aikinta sannan kuma ba inda doka ta ba wata jam'iyya dama ta rubuta a hukumar zaɓe takarda cewa ina neman ƙarin lokaci in yi shirye-shirye ita kuma hukumar zaɓe ta yadda. In ka duba sashi na uku na dokar da ta kafa ƙananan hukumomin jihar Jigawa ƙarar ta fito ta ce a tabbatar da cewa kowane ciyaman zaɓen shi aka yi ba magana ba ce ta naɗi. A zantawarsa da manema labarai kwanaki kaɗan bayan ya gabatar da kasafin kuɗin shekara ta da goma sha shida nan da muke ciki ga majalisar dokokin jihar a watan Disambar bara. Gwamna Badar Abubakar ya yi bitar kudaden da ya yi nasarar tattarawa cikin watanni bakwai da kama aiki a matsayin gwamna. za mu shiga da sabuwar shekara da kamar biliyan goma sha biyar zuwa sha shida wanda kuɗi ne wanda tun da na zo muka ɗan tattara bayan haka akwai biliyan goma da muke magana da central bank wanda za a ba jihar bashi sannan akwai biliyan goma sha ɗaya wanda yake federal government za ta maida mana na airport da aka yi cikin shekarar da muke ciki gwamna badar abubakar kenan na jihar jigawa mahmud ibrahim kuri muryar amurka daga jigawa a najeriya